zina Ba ne ma ka shari kaka ƙara zuwa kofar gidan nan ba? Wato kis ma za ka yi mata kenan. Mutu abokina, Allah mu je ka dan raka nan bayan nan mu je mu dawo. So, gaskiya ka yi haƙuri, don yanzu wannan fitowar da ka ga na yi. Zuwa zan yi majalisa in kafa in tsare, ka san lokacin tasowar mutuniyar yayi. Lallai aiki ya gama za. Abu dai za ka nuna mun ka ne ka isa. Ka cire soyayya ta daga cikin zuciyarka. To ina mai sanar da kai. tabbas za ga san maci not only in the sport arena you can show your muscles and breath the powerful of love the stingy men brought a lady to the dungeon of things while the other men were at rot and sent their love to the dissolution of smoke hanta da jini ai kai din ne na ga duk halin da na shiga sai ka fahimta ba ta da na san maka ba wanda aminka kwana tare wuni tare wasa ne na san ba wasa bane amma duk da haka saurin fahimtar abin da ke damun mutum amma na kasa zura halin da zuciyata ta shiga ne tun daga ranar da na tozali da kyakkyawar fuskarki domin gaba ɗaya cewa na yi zuciyata na gaya min babu wata kyakkyawan mace a duniyan nan sai ke ba kya jin magana da take faɗa mun an faɗa maka kai abin da za ka ne wa aka diaries, repaint, and remorse. Hanta da jini. In the independent of love, there is no destiny, but the mask here conquer all over the world. Na gode da sayar da ina mai yaka ku. Kasancewar ba soyayya bace a Wannan ya zama kuma na da zaka tantar da mutumin Murmushi na ga kana yi. kuma sai na juya in ga wanda kake wa murmushin sai na gaban ga kowa ba amma kai dai Allah ya maka wannan sa'idan naka kai kanka ka san ka faɗi abin da ka faɗi ne kawai ƙarya kake soyayya baki ce kawai bata kai zuci ba amma bakin soyayya bayan iyayenka babu wanda ya kai ta ya zan iya tabbatar da hakan bayan ga ka ga ta can kuma ka kasa zuwa ka zayyana mata sirrin da ke cikin zuciya to idan na je za ka tabbatar da cewa ina son ta. Hanta da jini executive producer Maldaz Nigeria Limited producer Mazaje Kiru and directed by Aminu Arrahu 747. Abdul kaso maduba ne? Idan har ka sanar mata ta aminta ka ga da zuciyarta da taka sun zama kamar hanta da jini. To ai kai din ne na ga kana saurin fahimtar halin da nake ciki ko da ba sanar maka ba. idan har ka san haka me yasa ba ka son fuskantar ta ka sanar mata abin da ke cikin ranka tabbas san da nake ba ba zai taba amfana da ido ba dakata this movie will be released on our youtube channel subscribe on our channel hausa 5 tv time 7:30 pm hanta da jini ina so na sanar da ita amma sai dai zuciyata ba za ta taba son ka ba hanta da jini da ainihin har abada san ya kan ba karbo ba ka samu sai ta zuciyar kaɗan adam shi arziki ainihin Allah ne burin ɗan adam baya karewa san baya karewa burin ɗan adam burin ɗan adam burin ɗan adam burin ɗan adam zan je a ah, malaysia malaysia komai da komai har da motar da za a yi shiftin da komai mm, miliyan uku ta yi kaɗan miliyan biyar miliyan ashirin da biyar kar ka ƙarar da kuɗin nan ba a zan je china na je china ba zan saro irin mm, mm, kaga wani irin gida ma zan gina zan gina gidan nan ne na ga gida a can sai a gina man gidan sai a tuhu man da shi nan sai a zo kawai sai a samu noti da spana mm, sai a ɗaɗɗaure man gidan shi ma dai a kashe miliyan takwas zuwa goma miliyan goma za ta yi kuwa cikin miliyan talatin a kashe goma miliyan goma ga miliyan biyar a can miliyan goma sha biyar yau sauran miliyan goma sha biyar zan je mm, mm, mm, zan ji wani lissafin mai kake ta ne burin dan adam ya karewa san baya na shiga lissafi hakkin batar da ni ai lissafi nake na samu miliyan talatin yadda zan yi da ita amma a cikin kuɗin nan fa har da kuɗin zuwan ki maka in zan biya miki kujeran maka ki ma za ki ci kin ga aka ce kin ci dubu ɗari biyar kuɗin kujeran maka sai a haɗa da a ce dai gaba ɗaya dai ki ci miliyan ɗaya a miliyan talatin na yi na yi kara kan kuɗin ya ƙare na ɗauka ai ba ne za a kiki ci miliyan ɗaya ni na ci miliyan ashirin da tara kin san ba na son a makuɗin jibi ne. burin ɗan adam Rikin kin ɗan katse ni da lissafin nan barin ɗan tsaya in kin tafi na ci gaba don gaba ɗaya in kina nan lissafin ba zai yiwu yanzu mm, a kuɗin adashin nan da komin a ran dubu goma ina da ɗan uzarin da zan yi da su. dubu goma kuma burin dan adam shi yasa nake gaya maka idan an baka albashinka ka ringa ririta su amma lokaci ɗaya sai ka ringa cinyewa matan mu kenan matan mu kenan banda matan mu kuɗin ma idan na samu ai tare muke ci to idan sun ƙare idan kin ɗauko na adashin nan an ci ai ba wani matsala ba ne ai ba matsala ba ce gaskiya to zan baka amma fa sai in zaka ɗora fari ba haka sai ma za ki ci kuɗin ruwa kenan <laughs> za ki ci kuɗin ruwa ba wani kuɗin ruwa in dai kana so sai ka ninka in dai yanzu dai kika ban dubu goma za a baki sha biyu ai na daɗa dubu biyu dubu biyu kuma gaskiya ta yi kaɗan mm-hmm. ba damuwa ma a cikin miliyan talatin ɗin nan allah ke ga dubu ɗari biyu da hamsin za ki ci tun da abin haka ne to ma kuɗin gibi je kiki ɗauko man ina zuwa yawwa idan na je dubai sai dole ne ma sai na shiga sai na bi jirgin yawo nan ma a ci dubu miliyan uku uhm, miliyan uku burin dan adam kenan har abada san ma ya karewa arziki na bin allam ya haƙuri wata kan samu burin dan adam kenan har abada san ma ya karewa allah ne kan nan abdul wanda yi makaranta wanda yi makaranta ya Allah ya gama duk dan ya samu kuɗi wanda yake bin iyayensa yake sallah yake salati yake zikiri ya Allah ka bani kuɗi ya Allah na roƙe ka ya Allah in ka tashi bani kuɗi ba zan ce ya Najeriya ba ya Allah bai ishan ba ya Allah ba zan ce ya afirka ba don ma ai shan bayan Allah ya Allah ka bani kuɗi wanda zan shiga kamar a ce ana neman mutum uku masu kuɗi a duniya a ce ina ɗaya daga cikinsu yawwa ya Allah a ce ina ɗaya daga cikin mutum uku masu kuɗin duniya ya Allah ni ne abdul nan dai nake ta roƙonka Allah ba ji ba gani kullum roƙonka nake ya Allah Kaban kuɗi ya Allah Allah masu ɗumbin yawa Allah kaman kudi ya Allah kudi ya Allah Allah kaman kudi kuɗi kuɗi wanda wanda duk inda na shigo sai dai kaga 'yan sanda da sojoji da mutanen gari suna a kauce a kauce ga abdul nan ya sauko ya allah ina wucewa ina wucewa ina ka ya allah allah ka amsa baka addu'a ta ya allah na roƙe ka Allah ka biya min ta ni din nan ne dai na turkusa a gaban ka da guyoyi na ya Allah ina roƙon ka bani kuɗi da ka na to ka ga ana kaucewa ana abdul din nan ne ya Allah ya Allah ka bani kuɗi ya Allah abu ka fiye son kuɗi da yawa wallahi <laughs> ya za ki katse min mm, addu'a ta yanzu in ban fiye son kuɗi ba ki gaya min me kike so in so ki gaya min mm, me zan so ni da kika gani wallahi <laughs> shi ya sa na siya miki kaya <laughs> kala kala kala kala daga na dau albashi in si in siya miki kaya shi ya sa na yi ƙuru na kama hayan gidan nan kuma shi ya sa na tagi na siya miki mota duk inda kika shiga cikin gawaye na dinga cewa ga mata abdul kin ga kin kece ni shi ya ni ma motar da na siya aiko da na yi ba bashin banki na karba ba ne saboda duk inda na shiga a dinga abdul ɗin nan ko ba haka ba shi yasa ko hanya na wuce a ta kallo na idan ku na je gidan biki ba magana sai a ce wannan matan nan ce fa mijinta mai aiki a banki hmm, ko ke fa ana mata abdul hmm, kina haka ana kara mata abdul kina haka hmm, to barin gaya miki wani abu gaya miki gaskiya addu'a nake ko bashi in ci ko bashi Allah ka ban kuɗi in je tsakiya Abuja in gina mana gida gida mai sunan shi gida daga shugaban ƙasa yayi yamma da kwamboi ɗin shi nima sai in yi gabas da kwamboi ɗina in haɗa ta da manyan masu kuɗin duniya a abuja in koya kika gani haka ne za mu huta mu fara sabuwar rayuwa a abuja yanzu abin da nake so kwanta lebes ki baccinki barin ci gaba da roƙon Allah mu dai addu'a tare mana yawa daga hannunki Allah Allah ka san ka san abin da yake raina Allah ya Allah ga mata ta nan ya Allah muna roƙon ka Allah Abdul din nan ikon Allah ha ha'a me nake gani haka ai ikon Allah ya fi gaban wasa dare ɗaya Allah kan yi baturi a ina ka samu wannan motan haka mai kyau <laughs> wato zainab ina faɗa miki akan ƙaunarki da sanki babu irin sana'a ko aikin da ba zan yi ba wannan mota da ke gani to gaskiya aikin driver na samu akwai wani mutum a nan tudun wadawai ina jin ko alhaji abdul sunansa ne wani ma'aikacin banki to kawai shine sai ya samu sanarwar cewar yana son direba da zai dinga kai matarsa unguwa ko suna dan zuwa yan gurare da yawa kawai sai na karba ba dan koi ba kawai saboda ki buri na da farin ciki na kawai in gana dana ki a gaban mota duk inda ya kamata in kai ki in kai ki Allah ko Allah ina ga miki saboda akwai motoci a gidan fa akalla sun kai mota biyar ko shida sai wacce na gana ma hawa to kin ga ko saboda ke ai kawai din gani ko da kike je unguwa gidan suna gidan biki kawai dinka kai ki gana dana ki a gaban mota kawai mun zagaya da ki wai in tambaye ka me yasa wai kai kullum duk abin da nake so a rayuwata shi kake kokarin yi ne ba zainab ai kauna ir take sa mutum ya farin ciki sauraka duk kaunar da ba za a sanya farin ciki a ciki ba ai ba ta da wani amfani buri na in ga nayi aure na gina miki katon gida a Abuja irin wannan motocin da yake gani ya sa miki kamar guda goma sha biyu Allah a inda ana hawa son mota ma son mota zan dora ki bari fa in gaya miki wani abu ni fa buri na a ce me girka miki abinci ma a gidanki na siya mata irin wannan mota gaskiya na ji daɗi ga masoyina nan ya samu cikan burin shi dama kullum burina ka cika burinka kuma ka fara samun burin na ji daɗi shi yasa na ga duk kayi wani fresh ka ƙara kyau wato ai ai dama can da kyan kawai ɗan rashin dan taro ne kin gane ko kin san akwai na ki gansa akwai dan abin nan amma to rashin maiko suke gaba ɗaya sun bushe gaskiya ne to me zai hana mu dan shiga ciki ni kuma anan za mu tsaya a no kawai abin da yasa wallahi ina dan sauri ne ita matar mai gidan na kai ta gurin kitso ne shi sa ce to gaskiya kafin na ɗauko ta in kai ta gida sai na zo na ganki kin san kaunar ki fa ni da kika san ƙwayar bature haka nake nake kaunar ki a cikin zuciyata da safe in ganki da yamma in ganki da kuma da dare ma in sake ganin ki kin san kwai bature an ce so uku a rana ko to haka ni so uku a rana nake ganin ki sosai to dama umma ce na ce mata baran fito mu gaisa da kai sai ta ce min in gaishe ka na ce zan gaya maka Allah sai <laughs> wallahi Zainab ko in na gaya muke ta mara zaki mamaki wato I love you fa da kanan har Lagos na gode za ka dawo in ji wala na ga miki na ma wuce Lagos I love you da kanan har Ghana <laughs> to shikenan sai sai kin ji an jima sai ta zuciyar kaɗan adam shi arziki ayi nufin Allah ne burin ɗan adam baya karewa san baya karewa na'am farida kwana gari wallahi gari alhamdulillah ga wata kin san me ke rige ni sai kin wallahi ina so in ji ana lissafin miliyoyin kuɗi saboda kin gani ko irin wani gidan biki karamin gidan biki gidan suna ni duk ba fa burge ne yake ba na fi so in katon guri in ga manyan mutane manyan ajiyoyi a gurin sai in ji wani daɗi a'a ta Allah zai ina zan samu lasi nake so mai bala'in kyau kamar na miliyan uku ko na miliyan biyu miliyan uku ko eh miliyan biyu hmm? Fadila gaskiya kin fiye san duniya da yawa. A har kullum kamata yi, ki dinga tunawa za ki koma ga mahalicinki. Wannan san duniya da ke ina ganin ba daidai ba ne. Kullum ki dai zancen ki ya za a ki samu kuɗi, ya za a ki samu kuɗi bayan rufin asirin da Allah ya miki baki a gani. Baki ji an ce ka so duniya kamar ba za ka batta ba. Gaskiya ne. Haka ne amma yana da kyau ki rage don naki yayi yawa. <laughs> Ba ki sha ruwan ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Yawa sannu. Um, dama na ce na gama ne na ce ko za ka wani gurin ne? A'a ba inda za ni je ka kawai. Mhm, sai an yi. Na shi ne hankali. kin ga direban nan wallahi burge ne yake sosai da sosai Na so an ga mutum mai hankali yana da hankali sosai da sosai yanzu na ji daidai kin ce burge ki yake bayan kina da aure kuma <laughs> bari da ki daina abin da kawata kawata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 ya fita hanyar yare ne kyara ta marga mata da yawa cikin gari na rantse da Allah hadira yau tsakanin da ke wani sai ya bar duniya wayo Allah na shiga uku na lalace taraliya to mallam sai aka yaya kuma Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mashirin shirin mazaje kiru. Shi kuma saboda mahaukaci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 Wow Bestina gaskiya mayafin nan da ke sanya da takalman nan da ke sawa ki fita taro da su suna burge ni. Ke kwana Allah na ke so ɗannan haɗaɗɗun takalma da mayafai na zamani domin mu ma mu je mu siya a gurin. albishirin ki yar uwa ta aiko ba akwai na nake so da na haɗaɗɗun mayafai na zamani da takalma masu kyau da inganci ba sai a kamfanin alnur global a gurin su ne suke sai da ɗaukacin dangin suturu na kwalliyar manyan mata tsala-tsala na alfarma na zamani yan yayi kama daga haɗaɗɗun takalma masu kyau da aminci mayafai kayan yara da dishit da dai sauran kayan sawa duk tana saidawa ta ɓangaren kayan kicin tana kawo su kala-kala na zamani zamani irin su plate, flax, jog, tukwane, ki harkar su electrical appliances wato oven, toaster da dai sauran abubuwan da suka danganci kicin duk tana saidawa. Ba a nan kaɗai kamfanin Alnur Global suka tsaya ba suna samar da kayan electronics irin su fridge, TV, gas cooker da dai sauransu. Sannan ga masu sha'awar siye da siyarwa za su iya bayar da kuɗin su a yi musu siyayyar kayan da suke so daga India. Ke dai ƙwata garzaya kamfanin Alnur Global domin samun kayayyakin da ke bukata daga gare su. Wow Bestina, ki ce ashe dukkan kayayyakin nan da ke sanyawa duk daga kamfanin Alinur Global ke siya. To don Allah yanzu a ina za mu same su domin mu siya waɗannan kayayyakin daga gare su. Za ki samu